wallafar babban malami abu isa muhammad bin isa bin saura bin musa bin al-dhahaka tirmidhi abu isa wanda aka haifa hijira na da shekara 209 ya mutu hijira na da shekara 279 ina dan shekara 70 daidai muna cikin abuwabu zuhud ko kitabu zuhud ƙaramin littafi ko babban babi na 34 a jerin manyan babuka ko ƙananan littattafai 46 da ke cikin wannan littafi na sahihu muslim a sunan tirmidhi karatun da ya gabata mun kai ƙarshen babi na 32 hadisi mai lamba 2343 yau da izinin Allah za mu tashi farkon babi na 33 daidai hadisi mai lamba 2344 daidai da fata Allah ya taimake mai samu dace imamu tirmidhi Allah ya ji kansa ce, babun fi tawakkuli ala Allah wa huwal babu ath wa talatin babi na 33 babi da zai magana cikin tawakkali ga Allah dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala hadis ragam alfan salasumiyatin arba'un wa arba'un hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari uku da arba'in da hudu ƙala haddasa na alibin sa'idin ilkindi ƙala haddasa na bin mubarak an haiwata bin shurayyih an bakar bin amr an abdullahi bin hubaira an abi tamimin aljaishani an umar bin al-khattab qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin da sanadi zuwa umar dan al-khattab Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace law annakum kuntum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli da a ce ku kuna dogara ga Allah haƙiƙanin dogara gare shi la ruzaqtum kama yurzaqu tayru da an arzurta ku an ba ku abinci kamar inda ake arzurta ake ciyar da tsuntsaye tagdu himasan wa taruhu bitana suna fita da safe shamalo kuma da yamma su dawo da tumbi da ƙoshi ma'ana sun ci sun ƙoshi gashi nan muna ganin tsuntsayen za su fitar da safe ga su nan kalalab kalalab kalalab kalalab amma idan suka je suka dawo da yamma har wani shawagi za ka ga suna yi na alamar ƙoshi da ci haza hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce la arifuhu illa min hadha wajihi ba mu san shi ba sai ta wannan fuska wa abu tamimin aljaishani ismu abdullahi bin malik shi abu tamimin aljaishani sunansa abdullahi dan malik to hadisi dai hadisi ne sahihi umar dan khattab ganiyun an tarif ba sai an ce da wani umar shine wani ba shine umar dan al-khattab dan nufail dan abdul uzza dan rabah dan abdullah dan qurat ɗan zah ɗan adi ɗan kab ɗan lu'ai ɗan galib ba ƙwarai ne ba adawai ne ana ta da shi abu hafs shi ne alkunyarsa laƙabinsa amirul mu'minin ana masa kuma wani laƙabi da alfaruk ba ƙwarai ne ba adawai ne babban sunan da ya shahara da shi shine alfaruk ana gaya masa wannan suna saboda da shigarsa musulunci Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka musulunci wasu malamai suka ce a saboda suna raba hanya da shaidan ya mutu hijira na da shekara 23 ina ɗan shekara 63 sahabi ne amirul mu'minin babban sahabi ina da eh, fadaloli da darajoji masu yawa حديث رقم 2345 حديث من لمبا دبوبيو دريوكو دا 45 قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال وأن حديث لسندي زو أنس بن مالك كان أخواني على أهل النبي صلى الله عليه وسلم waɗansu yanwa guda biyu sun kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam fakana ahaduhuma ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtarif sai ya kasance ɗayansu. su yana zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ɗayan kuma yana tafiya wajen sana'a fashakal muhtarifu akahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai shi wancan da yake tafiya sana'a ya kawo karar wannan da baya samu zuwa shari'a ainihin wajen manzo Allah sallam baya zuwa sana'a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai ce la'allaka turzaqu bihi tayu arzikin da kake samu saboda shi Allah subhanahu wataala yake arzurta ka an gane ku to da haka idan dalilinsa ake albarkarsa ake baka arziki sai ka zo sai ka ce shi ya tafi kasuwa daina zuwa majalisan annabi sallallahu alaihi wasallam don koyo muku ilimi kai ma ka ringa zuwa ko kaza ko kaza sai i zamanto kuma Allah subhanahu wata'ala ya ɗauke wannan albarka to ya za a yi yanzu ba za ka ringa samun wannan arzikin da kake samu ba kenan dai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina yi masa kamar gargadi cewa kada idamu da cewa ai wannan dan uwan nasa baya zuwa aiki ko baya zuwa gona ko baya zuwa kasuwa shi kullum shi yake tafiya eh, abin nan a'a shi kansa ilimin ai ba baya bane wanda yake ganin ilimi yana da tsada to ije kasuwar jahilci ya taya sannan zai gane ashe ilimi ma ina da kima to da haka dai ainihin wato cewa shi baya zuwa kasuwa wannan ne yake zuwa wannan ba wani abu ne a ciki a'a shi ma abin da yake yi ba abu ne da za a bar shi a baya ba ta yi ma Allah subhanahu ta'ala ina bashi arzikin kasuwar abin da yake samu din saboda wannan da yake zuwa ilimi a madadinsa ina koyo musu ilimi a wajen manzo Allah sallallahu to kuma haka ne suka yi sai rayuwarsu aka samu balansin a cikinta wani irin balansin saboda kowannensu ya ɗauki wani ɓangare da zai isar da saura a cikin ɓangarorin rayuwa wannan ya yi kaza wannan ya yi kaza to dama kuma shi tsarin rayuwa haka yake mutum baya iya wadatuwa da kansa gaba ɗaya dole ina buƙatar wane da wane su shigo cikin al'amarinsa kamar inda shi ma ina wane da wane suna buƙatar ya shiga cikin al'amarinsu babun imamu turmi zai ce ga wani babi irin wannan mu za mu yi masa suna ala haddasa na amurbin Malik? ومحمود بن خداش البغدادي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي شميلة الأنصاري عن سلمة بن عبيد الله بن محسن الخطمي عن أبيه وكانت له صحبة وأن حديث da sanadi zuwa Ubaidullah ɗan Mihsan al-Khatami Allah ya kara masa yadda shine imamu tirmidhi ya ce wa kanat lahu suhba shi din sahabi ne sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man asbaha minkum aminan fi shirbihi wanda iwaye gari daga cikinku ina amintacce a gidansa ko fi sirbi fi nafsihi wasu malamai sun ce a kansa eh, ya amma ina da aminci a kansa mu'afan fi jasadihi wanda ina da lafiya ainihin a jikinsa indahu kotu yawmihi akwai abincinsa na yininsa a tare da shi baka annama hizat lahu duniya. kai ka ce an ba shi duniya ne gaba ɗayanta haza hadisun hasanun garib wannan hadisi ne kyakkyawa bako la na harifahu illa min hadis marwan bin muawiya ba mu san shi ba sai daga hadisin marwan dan muawiya wa hizat ay jumi'at da yace ka annama hizat lahu dunya wato ay jumi'at wato kamar an tattara duniya ne gaba ɗaya an bashi Ka alahada sana biyu zalika muhammad bin isma'il, ka alahada sana alhummaidi, ka alahada sana marwan bin muhawuyata, na hauhu, wannan babin akwai hadisi irin wannan daga abin darda, an gane ku, to dai shi wannan hadisi, hadisi ne kyakkyawa. an gane ku to yau mun ji wani sahabi abdullahi dan eh, ainihin eh, wanda ba mu ji shi ba a baya shi ne wa ubaidullah dan mihsan <clears throat> al-khatami wannan sunan ba mu wuce shi ba a baya sunansa malamai sun yi saɓani a kan sunansa wasu sun ce su ubaidullah bin mihsan al'ansari al-hutami wasu sun ce abdullahi bin mihsan abu salamat al'ansari al-hutami mutumin madina ne kuma hutami ne ibn hajar a cikin takrib ya ce an yi saɓani a kan kasancewarsa sahabi ko ba sahabi ba amma dai ina da wannan hadisin da ya ruwaita daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ku to dai wato ana nuna mana falalar dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala da mai da al'amari zuwa gare shi an gane ku mutum Eh, idan ya je nema in ya samu alhamdulillah in bai samu ba lafiya da aka bashi a karan kansa da gidansa da abin da ya samu wanda zai ci to ya dogara ga Allah mai zai zo gobe to da haka ne ma mutumin zai ce babi daga wancan da ya gabata ma'ana wanda suna da alaka da wancan da ya gabata babu ma ja'a fil kafafi was sabri alayhi babi abin da ya zo wajen mutum ya kame abin da Allah subhanahu wata'ala ibaka to ka wadatu da shi karkaraina an gane ku alkafaf huwa alladhi la yafdulu an shay wa yakunu bi qadri alhajati ilay abin da yake ta alkafaf mutumin da isa mi abu iya abin da ya wadace shi wanda ainihin Eh, wato bai samu abin da gobe zai amfani da shi ba amma dai abin da zai yau ya samu ko kuma a rayuwarsa ina samun abin da ya ishe shi ba sai ya tafi neman wani abu ba ma'ana abin da yake samu ya ishe shi an gane ko حديث رقم 2347 قال أخبرنا سيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديثي لسنة زوى أبي أمامة الباهلي سديء أجلان دقاء النبي صلى الله عليه وسلم wasallam إن أقبط أوليائي عندي للي ما في سويور ainihin wato masu ƙaunata a wurina la mu'minun khafiful has mumini wanda yake mai sauƙin baya an gane ku abinda yake nufi wanda yake kamar yadda ainihin azarkani ya faɗa yace mai ƙarancin dukiya mai ƙarancin abin hannu mai ƙarancin iyali an gane ko zu habbin min as-salah wanda ina da wani kaso daga sallah wanda ike yi a kowane lokaci za a same shi yana yin sallah ahsana ibadata rabbi wanda ya kyautata bautar ubangijinsa wa ta'ahu fi sirr kuma yayi da'a ga ubangiji a boye wa kana ghamidan fi nas la yasharu bil asabi' kuma ya kasance ya bata a cikin rububi a cikin mutane ba a cewa shi wane ne an gane ko la yusharu ilayhi bil asabi' ba nuni da gare shi da dan yatsa ana ce ai ga wani can saboda shuhura wa kana rizquhu kafafan kuma arzikinsa ya kasance wanda ya ishe shi ne fa sabara ala zalik kuma ya haƙuri akan haka thumma nafara bi isba'ihi fa sannan ainihin wato ya buɗa hannayensa an gane sai ice ujjilat maniyatu qallat bawakihi qallat rasuhu ujjilat maniyatu an gaggauta masa ainihin bukatarsa an gane ku. wato an gaggauta masa bukatarsa wato mutuwa akan yanayi mai kyau an gane ko lokacin da ya zo zai mutu nan da nan sai mutuwa ta zo masa ba tare da ya sha wahala mai tsanani ba kallat bawaki hakanan masu yi masa kuka sun yi karanci wa kallata rasuhu hakanan abin da ya mutu ya bari da za a gata ya yi karanci ba mai yawa ba ne ballantana a zo wajen rabon gado a yi ta rigima ana ta tafiya kotu yan uwa suna samun matsala ana samun fitintunu da rigingimu hadis rakam alfan salasumiyatin samanun wa arba'un قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن إسناد دقى النبي صلى الله عليه وسلم عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا وبنجي يا بجرر قريني معناه يعني معي إناسو زي zai mayar min farfajiyar makka gaba ɗaya ya zamanto eh, zinari wato ƙasar maka gaba ɗaya ƙultula la ya rabu na ce a'a ya ubangiji walakin ashba'u yawman wa aju'u yawma sai dai na zaɓi wata rana in cin ƙoshi wata rana in yunwa au salasan a wani hawa haza ya ce sau uku kwana uku kwabu da ya kama da haka fa'iza ji'utu zarra'atu ilaika wa zakartuk dan idan yunwa ta kama ni na kankan da kai zuwa gare ka wai ka wa iza shabi'tu shakartuka wa hamidtuk idan ina tsananin yunwa na roƙe ka na tuna ka na kankan da kai gare ka sai ka bani na samu na ƙoshi to nan kuma sai in yi godiya a gare ka ta shukura da godiya ta hamdu haza hadisun hasan wannan hadisi ne kyakkyawa وفي الباب عن فضالة بن عبيد والقاسم هو ابن عبد الرحمن a wannan babin akwai hadisi irin wannan daga fadala dan ubayd shi ko alqasim shine ibnu abdurrahman wa yukna aba abdurrahman ana yi masa alkunya aba abdurrahman wa yuqala aidan yukna aba abdul malik an ce ana yi masa alkunya da aba abdul malik wa maula abdurrahman bin khalid bin yazid bin muawiya shi bararren bawa ne na Abdurrahman dan Khalid dan Yazid dan Muawiya wa Shamiyun thiqa mutumin Sham ne kuma amintacce wa Ali ibn Yazid yudha'afu fil hadith amma Ali dan Yazid ana rauna nashi a cikin hadisi wa yakuna Aba Abdul Malik ana cewa da shi alkunyarsa Aba Abdul Malik an gane ku to mahallu shahid daga babun shine alkafaf wa sabr alayhi wato a baka abin da ya wadace ka kuma kai haƙuri akan haka baka tashi hankalinka ba to wannan alkhairi ne mai yawa qala haddathana al-abbas ad-duri qala haddathana abdullah ibn yazid al-muqri qala haddathana abi ayyub an shurahbil bin sharik an abi abd al-rahman an abdullah ibn amr anna rasulallahi sallallahu alaihi abdullahi dan amr Allah ya kara masa yadda ya manzo Allah so sallam ya ce kad aflaha man aslama wanda ya musulunta to ya rabauta wa ruziqa kafafan kuma aka arzurta shi abin da yake wadatuwarsa wa qanna'ahu Allah kuma Allah subhanahu wataala ya wadatar da shi duk abin da ya bashi ya wadatu da shi ba shi da kowace matsala hada hadisin hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce abdullahi dan amr Allah ya ƙara masa yadda ɗan al'as ɗan wa'il ɗan hashim ɗan sa'id ɗan sa'ad ba ƙwarai ne ba sahame ne ya mutu hijira na da shekara 63 wasu malamai sun ce shekara 65 wasu sun ce shekara 67 wasu sun ce shekara 68 wasu sun ce shekara 69 wasu sun ce shekara 73 wasu sun ce shekara 77 to dai ina ɗaya daga cikin wanda suka musulunta farko-farko kuma yana cikin sahabbai waɗanda suke da ruwaya mai yawa ta hadisai kuma ɗaya ne daga cikin al'abadi latul fuqaha shine abdullahi bin amr an gane ku kana da eh, ibn umar kana da ibn amr kana da ibn abbas kana da ibn zubair kana da ibn mas'ud an gane ku oh, to haka dai ainihin malamai suka tattauna a قال حدثنا العباس الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هانئ الحولاني أن أبا علي عمرو بن مهالك الجنبي أخبره عن فضالة بن عبيد الله بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضالة دن عبيد إبادة لاباري قا أبا علي سعمت دن مالك aljambi cewa shi ya ji الله Allah الله عليه cewa quba لمن هدي إلى islam alkhairin Allah ya kai wanda aka shiryar da shi zuwa ga musulunci ko tuba wata bishiya ce a gidan aljanna mai mahayin doki siya shekara ɗari bai ƙure ta ba wasu malamai sun ce suna ne daga cikin sunayen aljanna wasu malamai sun ce ana nufin kyakkyawan yanayi da rayuwa mai daɗi to kowanne ne dai to ba alkhairin Allah ya kai wanda aka shirya da shi zuwa ga musulunci Allah ya sa da mu a ciki wa kana aishihu kafafa rayuwarsa kuma ta kasance iya bukata wa kana a kuma ya wadatu da haka wa abu hani ismu humaid bin hani abu hani sunansa humaid dan hani haza hadisun sahih wannan hadisi ne wanda yake ingantacce an gane ku yau ma ko wannan hadisin ma mun ga fadala ɗan ubaidin ansari wanda shi ma bin wuce shi ba a baya sunansa fadala ɗan ubaid ɗan nafis ɗan qais ɗan suhaiba ana ca ɗan suhaib ɗan al'asram mutumin madina ne ɗan ƙabila aus ya zauna a sham da dimashka da haka ake cewa da shi al'ansari al'ausi ashami ad dimashki ba shi da wata shuhura da za a ce an san shi da ita shi abu fadala ya mutu hijira na da shekara hamsin da uku wasu malamai sun ce shekara hamsin da tara wasu sun ce shekara sittin da bakwai kuma ya je yakin uhudu Allah ya ƙara masa yadda abu fadala an gane ku to dai ainihin wato wannan hadisin ina yabawa mutumin da ya wadatu da abin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi bai tafi ina haɗe-haɗe sai ya sami ko ya kai ga wani abin nan ba tun iji a zuciyarsa duk abin da isamu to Allah zai bashi da haka abin da yake bukata ya haƙuri har abin ya shiga hannunsa ta hanyar halas babu ma ja a fi fadlil faƙar babi abin da ya zo cikin falalar talauci hadis raƙam alfan salasumiyatin hamsin hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari uku da hamsin قال حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان الثقفي البصري الثقفي البصري قال حدثنا رهب بن أسلم قال حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي عن أبي الوازع an abdullahi bin mughaffal qala abdullahi dan mughaffal yace Allah ya kara masa yadda qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum yace da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya ma'aikin Allah wallahi inni la uhibbuk wallahi lalle ni ina son ka fa qala lahu sai manzo Allah yace da shi unzur ma za ta qul ka san abin da kike faɗa kuwa qala mutum yace wallahi inni la uhibbuk wallahi ina son ka fa qala unzur ma za ta qul yace duba abin da kike faɗa ba ka san me kike faɗa kala wallahi inni la uhibbuk mutumin ya faɗa karo na uku salasa marratin sau uku wallahi ina son ka fa qala sai manzo Allah su sanin shi in kunta tuhibbuni fa'idda lil faqri tijfafa inda gaske kana so na to ka tattalarwa talauci ainihin wato eh, eh, abin nan tijfaf abin da ake sa tijfaf wani abin nan ne da ake sawa doki ko mutum eh, wato wata garkuwa ce da ake sa doki ko abin nan saboda ya samu kariya a lokacin yaƙi bayan fakra asrau ila man yuhibbuni mina as-sayli ila muntaha saboda talauci ya fi gaggawa zuwa ga wanda yake so na fiye da yadda gaggawa ruwa na magudada yake gaggawa zuwa inda zai gangara ma'ana kwatoci suna fitowa daga cikin gidaje da gaggawa saboda su ga kududdufai ko kuma an yi ruwa a gari hanyoyi lambatu da suke tafiya babban wuri da ruwa yake taruwa za ka ga da sauri suke tafiya ya ce to talauci ya fi su gaggawa zuwa eh, ainihin ga masoyinsa fiye da gaggawar ruwa da yake na hanya zuwa magangarashi قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي عن شداد أبي طلحة نحوه بمعناه وأن سند شما كتن كتن معناه هذا حديث حسن قريب وأن حديث نيكي كوابقو وأبو الوازع الراسبي اسمه جابر بن عمرو وهو بصري شي أبو الوازع الراسبي سننسى جابر بن عمرو شي متمن بصراني أنغانيكو to wannan hadisin hadisi ne mai rauni an gane ko hadisi ne mai rauni ah, da haka ba ma sai mun tsaya muna wani abin na kansa ba an gane ko ga abdullahi dan mugaffal shi ma bin mu gan shi ba baya ah, sunansa abdullahi dan mugaffal dan abdunaham dan Asif dan asham sa mutumin musaina ne musulmi ne an ce ya mutu hijira na shekara hamsin da bakwai wasu malamai sun ce shekara hamsin da tara wasu sun ce ya mutu hijira na da shekara sittin wasu sun ce ya mutu hijira na da shekara sittin da ɗaya sahabi ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ina cikin waɗanda suka yi mubaya'a a ƙarƙashin bishiya bayautar ridwan da fatan Allah subhanahu wataala ya mana jagora ya dora makan daidai kuma na ga nan zamu kwana insha Allah in Allah ya kai mu gobe mako ma dora daga inda muka tsaya da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki ya ba mu ikon aiki na nisanta Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai